ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau za mu yi jana'izar aƙidar 'yan kogo ne jana'izar ƙadiriyar yadul janna yau lahadi biyu ga watan rajab hijirar babban jakadan allah ko babban majidadin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam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 aƙidar jana'izar eh, aƙidar 'yan kogo jana'izar aƙidar 'yan kogo yau za a yi jana'izar ta a cikin birnin sokoto an haife ta ne a kano to amma ta mutu a sokoto to haka za mu yi jana'izar ta ga kyalle nan za a sa a yi jana'iza ko idan mu yi jana'iza ga kuma makabarta nan ta kirista domin babu inda ya cancance ta face iri wannan makabartar muna da buƙatar ya zamanto a ƙara natsuwa a saurara wannan wata mummunar aƙida ce ko kuma in ce wani mummunan bala'i ne wanda ya tunkaro najeriya aka samu wasu mutane waɗanda suka yi daku na wata mummunar aƙida wadda ga abin da ya bayyanu wannan aƙidar ta fi kusa ga shi'a bisa ga sunna domin madugun wannan aƙidar ya ce kashi saba'in da biyar cikin ɗari na inda aka yi saɓani shi'a ta fi gaskiya bisa ga sunna da haka akalla dai an fi karkatuwa kenan zuwa ga shi'a ko babban hadafin wannan mummunar aƙidar ta 'yan kogo na farko shine cin mutunci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku kuma cin mutuncin malaman musulunci waɗannan su ne manya-manyan hadufa su ne manya-manyan manufofi na wannan ƙungiyar kamar yadda wanda duk ya biyo wannan karatun na ɗaya na biyu na uku a hankali a hankali zai fahimci haka ba za mu yi musu ƙazafi ko sau ɗaya ba duk abin da za mu kawo abin da suka faɗi ne sa'annan za mu ɗauke shi ɗai-ɗai ya zan mai radde shi kawo yanzu ina da matsaloli nukudodi points guda 123 na tattaunawa to daga cikinsu na tace na ɗauki muhimmai guda hamsin waɗanda su ne nake so in buɗe su ta yadda ma dama aka tabbatar da ƙaryar shi da ƙaryar 'yan aƙidar kogo cikin waɗannan abubuwa guda hamsin to ya tabbatu gare mu cewa ba su da gaskiya wanda ɓangaren waɗannan muna tuhummar su da cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam madugunsu a cikin karatun shi ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sadiqul masduq bunsuru ya siffanta annabi muhammad da bunsuru sai dai kuma kada ku yi mamaki yana cewa ƙoƙari ne yake yi na ya kare annabi ya yi faɗa da hadisan ƙarya waɗanda aka jingina ma annabi miyagun sifofi amma kuma sai ya laba ta ƙarƙashin nan yana zagi annabi kuna zaton mai zagi annabi zai zo cikinku ya tattake zagi annabi kawai zai kwashe lafiya to idan ana so a yi fada da hankalinku sai a zo muku cikin dabara a zagi annabi ku yi kabbara sa'an na je gidan shi ya kwanta lafiya lau haka suke so ya zage annabi kuma ku za ku yi mishi kabbara bayan ya gama zagi annabi sa'annan ku tara mishi kuɗi sa'annan ku girmama shi sa'annan kuma yadda shi ya koma ba saraki a jikinku alhali bai da aiki sai zagi annabi ya ce ma annabi bonsuru ya ce cikin buhari nan ya gani to za mu zo mu walwale zare da abawa sai kowa ya ji hadisin da ya ɗauko ce cikin buhari an ce ma annabi bonsuru. sai kowa ji wannan hadisin shi ina ne ciki wannan hadisi aka ce ma annabi bunsuru sa'an nan na biyu ya ce ma annabi kwarto na uku ya ce ma annabi dan luwaɗi na hudu ya ce a'a na hudu ya ce gida annabi ya shi bariki muni domin ya ce annabi ya kwashi katti guda biyar ya kai gida ne ya ba su abinci sun ci hadda ana shan ruwa da annabi da katti ana sha ya ce hadda misalta yake wai ana shan ruwa kat kat kat kat kat annabi ne da ƙattin cikin sahabbai ne su ne suka zo ɗakin aisha kuma tana yarinya ba ta wuce shekara goma sha biyar ba wai bayan sun ci sun sha sun ƙoshe ce sai tunanin mai sai tunanin jima'i sai shawa wasu annabi ya ce masu in suna so su kwanta nan cikin ɗaki yin aisha in ba su so kuma su koma masallaci su kwanta a cikin maganar shi ce kaga sai su kwanta nan sai su wa aisha layi bi ma'ana wannan yayi lalaci da aisha ya gama wannan yayi wannan yayi da horon annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka tambaye shi ce cikin bukhari to za mu ɗauka hadisin mu fito da shi fili mu gani shi hadisin ya faɗi haka ko shi ya faɗi haka na ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika ummu sulaim ta je ta leƙo mai al'auran matan mutane cikin gidajensu ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas bin malik wadda annabi ya ce ya ganta a cikin aljanna to ita ce wai annabi ke aikawa gida gida tana leƙo mai al'auran mata tana zuwa tana ba shi labari ya ce abu ya tuɓe zinjir gaba annabi ya ce anas ɗan malik ya tuɓe zindir gaba annabi ya ce annabi ya shiga kaibar zindir sannan ya ce ma annabi wawa ya ce mai sauna ya ce eh an kashe shi manzon Allah aka kashe wasu da suka ji wannan maganar sai suka ji ta muni aka ce akramaka Allah ya kamata a dan gyara maganar nan yace haka ne ya dawo har kokarin ka hujjoji yake eh an kashe shi an kashe annabi Muhammad la haula wala quwwata illa billah ya ce annabi na zuwa gidan matan aure ya yi kwartanci ya yi zina da su don haka annabi kwarto ne ya dai faɗi maganganu masu yawa ka annabi kuma ya jingina su a cikin littattafai ko idan sun zo ma yana karatu har da yado hadisi ake yi to yau za mu yi musu wankin ɗan kano matsakiyar kasuwa za mu faɗa gaskiyar abinda yake cikin waɗannan littattafan ya ci mutuncin sahabban annabi bayan ya gama da annabi daga cikin cin mutunci akwai warware khalifancin abubakar as akbar ya yi karatu wanda ke nuna babu shakka abubakar ya yi kwacen khalifanci ne ga imamu ali haka ma umar haka usmanu duka waɗannan khalifofi ne na kwaci. sannan ya tuhumi usmanu bin affan zunnurain da zalunci ya ce a zalumi ne yana zalunta talakawan sahabbai don shi ne ma talakawan sahabbai suka taru suka kashe shi sannan ya yi tuhummar lokacin usmanu da aka rubuta ƙur'ani an yi maguɗi don haka wannan ƙur'anin bai cika ba har ya ce da yana samun ƙur'anin na ƙwarai ya ce ƙur'ani na abdullahi dan da ya ce da ya ƙyari da wannan sannan yana tuhumar sahabbai da zaluntar annabi da munafunta shi bayan wucewa ta ya ce sahabbai bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam sun munafunci annabi cikinsa akwai masu kirkiro ma annabi karya sun raba mutane daga addinin da annabi ya karantar sun kawo sabon addini sa'annan ga maganganu nan masu muni game da waɗannan sahabbai daban-daban yana faɗi haka ma ciki ya ce sahabbai ba dukkan sun bane adilai wanda akwai littafi ya fi ɗari inda malamai ke cewa sahabba annabi ga baki ɗayan su adilai ne to amma ya ce dukkanin waɗannan malaman ƙarya suke yi su mala abdullahi bin fodiyar da suka rubuta wannan maganar su imamu yutsi da suka zo da ita su ibnu hajirin su malikul andalus shine ibnu abdulbarri annamari su imamu zahabi ga malamai nan da dama da suka rubuta wannan magana a sahabatu kulluhum udulun ya ce ƙarya suke yi wannan ƙirƙirarren magana ce biya ma aka yi aka sawo wannan magana cikin musulunci sa'annan ga suka da zagi da cin zarafi na anas bin malik yana ce mishi makaryaci yana ce mishi menene babu abin da bai faɗi ka anas bin malik sa'annan yana daga cikin abubuwan da yake faɗi cewa mugira bin shu'uba al-mugira bin shu'uba ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma makaryaci ne shi ma ya koya ma anas ƙarya sannan yana ta abu huraira sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma suka ga abu sa'id al-khuduri sannan ga suka ga sahabi annabi abu bakarata nufai bin al-haris sannan ya ma musanta sahabantakar wasu daga cikin sahabbai kamar abu sa'a ya ce babu ma shi kirkiro shi aka yi anas bin malik ya kirkiro shi domin ya zo da hadisi isra'i da mi'raji domin ya ce shi bai da an tafi da annabi sama ba wannan tafiyar da aka yi da annabi ya gana da allah ya ce ƙarya ce ba a yi wannan tafiyar ba sa'an nan ga suka ga mahaifiyar anas bin malik ya ce tana zina tare da annabi ita karuwa cewa ne ne kwartonta shine annabi sannan ga zagin mu'awiya bin abi sufyan mu'awiya ibn abi sufyan yana zage shi zagi irin wanda ya ga dama sa'an nan ga zagin sahabbai waɗanda suka goyi bayan mu'awiya ibn abi sufyan lokacin da ya yaƙi da ali da ma suka ga sahabai irin su talhatu ibn ubaidillah irin su zubairu bin al-awwam ibn safiya duka ya suka gare su za mu zo duka mu bubbuɗe waɗannan maganganun babu inda za mu yi shi kage don haka masoyan shi mabiyan shi su kwantar da hankali za su ji abin da za mu faɗi ba za mu yi mishi kage ba domin duka waɗannan abubuwan yana cewa cikin littattafai ya ɗauko nan ya karanto to alhamdulillah Allah ya samu mallaki littafan tuni kuma mun bibi littattafan tuni mun sa abin da ke cikinsu duka waɗannan abubuwan ya ce cikin bukhari da muslim cikin menene yanzu ɗan fodiyo ya yi karatun bukhari from a to z from cover to cover ya gama ya ce jama'a ku je ku yi karatun sayul bukhari ingantaccen littafi ne malam abdullahi ya rubuta littafi musamman na yabon sahihul bukhari ashe su dan fodiyo za su ga wannan zagin da cin mutunci annabi da cin mutuncin sahabbai a cikin bukhari sa'annan su ce aje a yi idan sun gani sun ce aje a yi kenan ba mutanen kirki ba ne idan ko sun kasa gani kenan jahilai ne shi ne mai ilimi ku kalli irin wannan sa'annan ya ɗauki wani sahabi da ake kira jabir bin samura ya ce mai makaryaci wanda ya ce ya yi sallah sama ga dubu biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hadisin a sahihu muslim ya ma hadisin kace-kace na zage-zage na aibantawa bugu da ƙari ya ce babu azabar kabari ya ce babu adadin mata da mutum ke aure ba mace ka aure ɗari ma in dai kana da hali ka aure ko mata nawa kake iya aure ba a yi iraji da annabi aka je da shi sama ba ga maganganu nan masu muni da dama da ya faɗi kuma idan ya faɗi ya ce karantawa ya yi na ji wani daga cikin ɗaliban shi wayar raddi yake mayarwa ya ce wasu ce mala ya ce ƙur'ani bai cika ba to ba fa cewa ya ba shi cewa ya karanta gashi nan ƙur'ani bai cika ba malam ya karanta karanta ya yi to da ya karanta kuma sai ya yadda kuma ya zo ya yi mummunar fassara ko don inda ya fassara irin wadda sauran malamai ke yi waɗannan littattafan to da bai ga aka san abin da sauran malaman suka gani ba to kun ga matsaloli ne masu faɗi masu yawa warwararsu kuma abu na mai ɗaukar lokaci don haka za mu rika haɗa iri wannan karatun akai-akai muna ɗaukar matsalolin muna warware su a yau zan yi ƙoƙari in gani idan zan iya warware waɗannan biyar ɗin da na so in tsara su yadda ya kamata sai zan ko lafiya ma ba ni da har na yanke hukuncin ma ba za a yi karatun ba sai wuraren a zahar yau sa'an nan dai na ji bari in dauri in taso yi karatun sa'an nan na fara tsara karatu ma so tsakanin azar zuwa la'asar sannan ne na haɗa karatu na zo yanzu za a yi wankin ɗan kano ma tsakar kasuwa na farko zan ɗauki ce wadda ya annabi bunsuru zan ɗauki wannan magana ta ce ma annabi bunsuru wai ina ya gane ta yace cikin sahihu muslim to zan ɗauko sahihu muslim in karanta muku ku ji shin an ce ma annabi bunsuru a ciki ko ko shi ya kirkiro bunsuru ya ce ma annabi na biyu zan ɗauki magana da ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya kasance yana tsutsar zakarin imamul hussein radiyallahu anhu wai yana karamin yaro manzo Allah na sa baki ya tsoci zakarin shi la haula wala quwwata illa billah ya uwa musulmi manzo Allah ne fa wallahi ko kafiran makka ba su cutar da manzo Allah irin wannan cutarwa ba wallahi ko kafiran makka ba su cutar da manzo Allah irin wannan cutarwa ba to amma ba mamaki karantarwa ce wadda ya je ɗauko ta wasu yahudawa akwai yahuda guda biyu da ake kallo mujaddadai ne wai na addini kowannen su kallo ya kai mu jaddidi ne to amma mu jaddidin musulunci wai ya mutu ko ba musulmi ba cikinsu babu wanda ya kalmar shahada wasu da ma musulunci kokari amma sun mutu bisa ga addinin su na christianity da sauran aƙidunsu na yahudawa akwai wanda ake kira joseph shash sannan akwai igneous golzia waɗannan su biyu ɗin nan su ne suka kirkiro wannan zagi da cin mutuncin sahabbai da annabi da ko malaman musulunci su suka assasa inda aka samu su subuhi suka ɗauka suka yi rubuce-rubuce aka samu irin su Magolias su ne yake bi yanzu ya aji imamu malik ya ɗauki Magolias. ya aji imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a a asabiru ta hatal mihina mutum ya aji imamu ahmad bai gana ɗauka ba sai igneous golgiya ya aji imamu shafi'i ya aji imamu bukhari amirul mu'mini na fil hadis alkabashin natsi imamul muhaddisi ka aji irin wannan ka ce za ka ɗauki su joseph shash da ire-iren waɗannan mutanen waɗanda yahudawa ne sun yi rubuce-rubuce dama suna da tsananin ƙiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su son annabi duniya ba wanda bai so annabi kamar ba yahudi wannan ya tabbatu bai nassil qur'ani Allah maɗaukakin sarki yake cewa la tajidanna ashaddan nas a'udhu billahi minash shaitanir rahim لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله ما تقول سركي yake cewa la tajidanna wallahi kuma tabbas ga nuna taukidi nan musakkala banda lamul wadda ta zo a farko za ku sami ashaddan nasi mafi tsananin mutane adawatan ga adawa lillazina amanu ga muminai al-yahuda su ne yahudawa za ku samu yahudawa a matsayin mutane mafi tsananin adawa ga muminai a duniya babu wanda yake ƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yahudu ko a tafsirin mu na ramadana ma na ba mu labari inda suka zo su tona kabarin annabi lokacin shugabancin nuruddin mahmud zanki mun san da wannan don haka suna ƙiyayya da annabi fiye da yadda aka zato to su ne yake bi suna zage annabi yana ɗaukowa yana jingina mu manyan malaman musulunci sa'an na uku ya ce wai an yi auren annabi sallallahu alaihi wasallam da nana khadija cikin maye sai da kowa ya sha giya annabi ya sha giya ya bugu khadija ita ke dafuwar giyan sa'annan uban khadija da iyayen annabi duka suka sha giya suka yi tatir cikin maye aka yi auren to za mu ɗauki wannan yau da yarda Allah idan dai akwai lokaci mu fashe kwan kowa ya ga abin da ke ciki shi na hudu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira anas bin malik yana koya mishi wanka yana nuna al'aurar anas dan malik ya nuni ya aza hannu ne ga dubura anas ya ce ka wanke nan ya aza hannu ga nan yana gwada mishi practical shi kuma anas na tsirara ka dibi irin wannan ka jingina ma annabi shi sannan na biyar akwai wani hadisi da ke cikin sahihul bukhari domin yana so in kawo hadisin da ya karyata a cikin bukhari din daga cikin nau'in abin da za mu karanta wannan hadisi shine hadisin birai wanda zan kawo science na zamani kuma zan kawo maganganun malamai zan kawo hadisai zan yi mishi ruwan sama na malka ta hadisai kan wannan matsalan don haka zai gani game da wannan matsalan yana ƙoƙarin ta sahabi yana ba a yi ba ƙarya ce to yau zai ga an yi ba ƙarya ce ba na farko magana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bunsuru hadisi ne da imamu muslim ya zo da shi a cikin littafin shi na sahih ga sharhin muslim nan na imamun nawawi wannan juzi'i na biyar ne mujalladi na biyar ne wanda yana ɗauke da juzu'a guda biyu juzi'i na tara da juzi'i na goma ga yanan sahihu muslim bi sharhin nawawi hadisi na dubu da ɗari hudu da uku a cikin sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari hudu da uku a cikin wannan littafin na sahihu muslim mala yana cewa babu nadibi mara atan. fawaqa'at fi nafsihi ila an ya'tiya imra'atahu au an ya'tiya imra'atahu aw jariyatahu fayuwaqi'aha in mutum ya ga wata mata ta bashi shawa annabi ya ce to ya koma wa mata ta ko boya ta ya sadu da ita an gane to ne nan imamu muslim ya mababi ya ce haddasa na amur ibn aliyin حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمأس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان fa'iza absara ahadukum fa'iza absara ahadukum mur'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi bancin malai ya kawo isnadi nan ba wajen karatun abin nan ibnu maja ba ne muna yin abin a gurguje balle mu ɗauki isnadin mu ce za mu tattauna to sai dai kuma akwai abin lura an ce an abin zubair an jabirin ko daga abu zubair almaki ya zo da an ana daga jabir wannan point in za mu yi magana a kan shi amma mu fara fassara hadisin mu ji inda aka ce mu annabi bonsuru ciki wannan hadisin domin da ya karanta wannan hadisin sai ce wai gashi an ce annabi bonsuru an fahimta kowa ya kashe kunne ji ina aka ce mu annabi bonsuru ciki wannan hadisin ya kawo shi daga jabir bin abdullahi Al-Ansari. jabir ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam hara amura atan ya ga wata mata yana zaune cikin sahabban shi sai wata mata ta fuskanto ya daga kai ya dube ta haka fa'atamar atahu zainab sai je ma matar shi zainab wahiya tam'asu mani atallaha alhalin ta fara jimar fatatta an gane ma'as nan yana nufin farawa jima kamar ta kama murzatta faƙa ba hajatahu da ya je same ta ya neme ta ya je biya buƙatar shi da waye biya buƙatar shi matashiwa zainab sun makaraja ila ashabihi faqal sa'annan sai fito masa habban shi ya ce innal mar'ata lalle mace tuqbilu tana fuskantuwa ne fi surati shaitani a cikin surar shidan wato dibiru sa'annan tana ba da bayani fi surati shaitani a cikin surar fai fa a absara kuma mar'atan idan ɗayanku ya ga wata mace ta ba shi shawa to kada ya je ya zina da ita kada ya nemi yin zina da ita falyati ahlahu ya je ma iyalin shi fa inna zalika domin yin haka ya ruddu ma fi nafsihi yana mayar da abin da ke cikin zuciyar shi na kwaɗan yin zina iyakar hadisi annan akwai inda aka ce ma annabi bunsuru bunsuru mun san ma dabba ce wadda aka sani da harka ta saduwa zai yi barbaran wadda ta haife shi ya yi barbaran ƙaunar shi ya yi barbaran ya shiko duka yana bin su so idan ka ce ma annabi bunsuru to ka fassara shi a matsayin mutum wanda yake zina da mahaifiyar shi ya yi da ƙaunar shi ya yi da ya shi ya yi da kowace irin mace to a wannan hadisi an ce annabi ya zina menene annabi ya karantar da mu idan ɗayanku ya ga mace ta bashi sha'awa to ya koma zuwa ga iyalin shi domin in ya koma ma iyalin shi wannan zai kasance kamar warkarwa ga abin da ke cikin zuciyar shi na wannan sha'awar kada ya daya aikata zina imamun nawawi yake faɗi a shafi na 181 ya ce inna ma fa'ala haza ai annabi ya aikata haka ne practically ya gama can ya ji ya dawo ya yi fina practical bayanan lahun wato a matsayin bayani ga sahabbai wa irshadan da kuma shiyarwa limayan bagi ga abinda da yake wajibi gare su an yaf aluhu wato su aikata shi fa'allamahum bi fi'lihi sai ya karantar da su ta hanyar aiki ne to misa aka ce annabi ya ga sha'awa shi kenan tunda annabi ya ga sha'awa ya je ma iyalin shi kuma fa ya aikata wannan ne don ya karantar an fahimci wannan don ya gwada musu ya aikata haka ne to shi kenan sai ce wai wannan hadisi imamu musulmi ya ce ma annabi bunsuru shin musulmi ya ce ma annabi bunsuru ko shi wannan hadisin kun ji shi ko ba ku ji ba idan akwai abin da na rage kada a bari in tashi da wannan gure inda na rage alifin ciki wannan hadisi wadda ban faɗi ba kun ji iyakar abin da imamu musulmi ya zo da shi nan shine dukkanin malaman musulunci suka karanta kuma shine abin da malamai suka gani to ina an butun bunsuru yake nan in ko babu shi kenan wa ya ce ma annabi bunsuru to wannan shine asalin sadda ya fara ce annabi bunsuru da ya karanta wannan hadisi ita ce hujjar shi farkon ya fara kira annabi da wannan kalmar ta bunsuru ta amfani da wannan hadisin ne sannan ko da cewa an kai bunsuru ai gwamma maka yi kokari ka kawo cewa hadisin bai inganta ba ko tunda hadisin ma yana da matsan inda ake iya suka gare shi abu zubair almaki mudallisi ne malamai sun tabbatar da haka kaje ka diba tarjama shi a cikin littattafai daban-daban samu tarjama shi a cikin tahzibul kamal samata a cikin tahzibul tahzib samata ibnu hajarin ma ya ambace shi a cikin tsabaqatul mudallisin yana cikin malamai masu tadalisi waɗanda ba a karɓar ruwayarsu sai sun bayyana da ta hadisi kuma nan ya zo da shi da an'ana tirmizi ya zo da wannan hadisin na bi hadisi a tirmizi shi ma da an'ana yake abu da ya zo da shi na bi shi a sunanu abi da shi ma da an'ana yake imamu ahmad ya zo da shi na bi shi al-musnad na imamu ahmad sai dai same shi da ta hadisi to sai dai cikin isnadin kuma akwai ibnu lahiya ibn lahi'a malamai sun yi ittifaki akan cewa za'ifi ne ta gefen haddashi an fahimci wannan don haka ba a karɓar ruwayar ibn lahi'a tunda ibn lahi'a za'ifi ne ashe wannan ruwayar ba za ta taimaki wannan ruwayar ba ko to cikin bibiye-bibiye isnadin hadisin na je na same shi a cikin sunanud darimi ya zo daga wani sahabi wanda ba jabir bin abdullahi ba wannan sahabin shine abdullahi bin mas'ud a cikin sunanu darimi hadisi na 2215 imamu darimi yana cewa babu rajuli ya ra'ata yaral mar'ata faya kafu ala nafsihi babu rajuli yaral mar'ata faya kafu ala nafsihi ya ce akabarana kabisa akabarana sufiyanu an abi ishaq an abdullahi ibn hallam an abdullahi ibn mas'udin qal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'atan fa a'jabathu fa ata saudata wa hiya tasna'u diban wa inda ha nisa'un fa aqlaina fa aqlainahu fa qada hajatahu sun maƙala ayyuma rajulin ra'amra'atan tu'jibuhu falyaqum ila ahlihi fa inna ma'aha misla allazi banci ya kawo isnadi wanda yake isnadi sahihi daga abdullahi ɗan mas'ud cewa manzon Allah ya ga wata mata ta birge shi sai je ma matar shi sauda kun ga ba zainab ba ko alhalin tana haɗa turare kuma gurinta akwai mata sun taru sai annabi ya kira ta cikin daki kana da maka kira mata ka daki ko suka keɓantu faƙa za hu ya biya bukatar shi sannan ya fito masa habban shi sun makale sannan ya ce ayyuma rajulin ra'amar atan yace ce dukkanin wani namiji wanda ya ga wata mace ta ujibuhu wadda ta bashi sha'awa ta burge shi to fal ya kuma ila ahali ya miƙe zuwa ga iyalin shi fa inna ma'aha mislal lazima ma'aha domin abin da ke ga waccan da ta burge shi shi ke ga matar shi suna da bambanci duka ɗaya ne don haka abinda ke ga wacce shi ke ga wannan matar taka ka je ga matarka kada ka je ka abuka ma haram to wannan yana da kyau isnadi ne mai kyau sannan na same shi a littafin shu'abul iman na imamul bai don taƙaitawa ka je ka duba hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da talatin da shida sa'an nan ga shi na a littafin silsilatul ahadisi sahiha silsilatul ahadisi sahiha hadisi ne tabbatacce wanda babu ko shakka yana cikin wannan littafin na silsilatul ahadisi sahiha cewa idan mutum ya gama wadda ta burge shi ya koma zuwa ga iyalin shi duk abinda ke ga waccan wadda ta burge shi ai shi ke ga iyalin shi ya zo da shi wata ruwaya ta imamu ahmad a cikin al-musnad da kuma imamu tsabarani a cikin mu'ujam al-ausat da dai sauran malaman da suka ruwaito shi daga abu kafsha al'anmari wani sahabi ne ake kira abu kafsha malamai su yi saɓani game da sunan shi shi yasa ya fi shahara da alkunyar shi wasu sun ce sunan shi amur bin sa'ad wasu kuma sun ce sa'ad bin amr wasu sun ce amr bin sa'id wasu kuma sun ce sa'id bin amr wasu sun ce kuma amir bin abi kafsha babu shakka dai sahabi ne imamun nasa'i da ibnu maji sun yi ruwaya gare shi cikin masu kutubu sita sa'annan yana da total jimillar na hadisi goma sha ɗaya da ya taɓa ruwaituwa sahabi annabi ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi ashabihi fadakala summa kharaja waqta sala waqadikta sala faqulla ya rasulullahi qad kana shay'un ala ajal maraddi fulana فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا فإنه min amasil amalikum itiyanul halali duka hadisan suna karantar da ka zo ma halalinka in ka gama ce ta burge ka ka zo ma iyalinka don haka hadisin ya inganta kenan ko shi yasa ba za ka same shi cikin da ifu abi dawuda ba ba za ka same shi cikin da ifu tirmizi ba ba za ka same shi cikin duka inda ake raunanawa ba saboda yana da shawahid waɗanda suka taimaka ma ruwaya abu zubair almaki an jabirin ta koma ruwaya wadda take ingantacciya so don allah a cikin wannan hadisin fara washi zuwa ƙari washi akwai inda aka ce ma annabi bunsuru tunda ko babu inda aka ce ma annabi bunsuru wa ya kira annabi bunsuru kenan kun ga shi ya kira annabi bunsuru kenan ko wannan matsala ta farko kenan babu inda aka ce ma annabi bunsuru a cikin waɗannan hadisan sai mu je ga matsala ta biyu tun da kai kaji dama an ce idan kunne ya ji jiki ya tsira to muna fatan jikin ya tsira kun je hadisin da ake karanta a ce ma annabi bunsuru kun koga kenan shi ya ce tun da gashi babu shi cikin musulun ɗin. na biyu sai hadisin da yake cewa ya karanta annabi na tsutsa a zakare imamu hussein la haula wa wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wallahi ƙarya yake yi babu wannan hadisi a ko'ina abinda ya so ya yi ya so wata cuwa-cuwa ne ya ɗauki wani hadisi da ifi sannan kuma duk da da ifi na ya bar shi a matsayin da ifi ne ma bai bar shi ba kuma sai da ya juya shi ya yi daidai da abin da yake so sa'a nan ya faɗi shi to ko a hadisin da ifi babu sannan wannan hadisin ba cikin bukhari yake ba ba cikin musulmi yake ba yanzu haka shi kila hanya ɗaya sani ta hadisi ni sai da na je na lalaba na fitar da hanyoyi biyar na wannan hadisin hanya ta farko ta zo daga jabir bin abdullahi al'ansari hanya ta biyu ta zo daga abdullahi bin abbas hanya ta uku ta zo daga zubair eh, abu zabayan hanya ta hudu ta zo daga abu laila al'ansari hanya ta biyar ta zo daga anas bin malik alansari duka hanyoyin nan babu inda aka ce annabi ya tsotsi zakarai imamu hussein babu shi amma bari mu karanta mu ga abin da ke cikin hadisin sannan hadisin da ifi ne malamai suna kawo shi ne domin ka san karyar da an kawa annabi ko da wani ya yi ƙarya zo ya faɗa maka sai ka ce to ai na riga na sani alimtu shara lale shari lakin litawaki ga littafin al-mu'jam al-kabir nan hadisin ya zo ciki muna da littafin irwa'ul galil fi takhrij ahadisi manaris sabil amma za mu ɗauki abin daki daki mu fara da hadisin jabir bin abdullahi al-ansari wannan hadisin na jabir bin abdullahi al-ansari a takaicin takaitawa ibnu asakir shi ya zo da shi ya zo da shi a cikin tarihu madinati dimashq tarihu madinati salam wannan mujalladi 80 ne volume 1 volume 2 har volume 80 imamu ibn asakir ya zo da wannan hadisin kamar haka ya ce haddasa abul qasim ali ibn ibrahima wa abul hassan ali ibn ahmad an abi mansur bin zuraik قال حدثنا أبو بكر أحمد aliyin علي أحمد بن علي anil ma'afi bin zakariya an muhammad ibn maziyad bin ali al-azhar an ali bin muslim at-tusi an sa'id ibn amirin an qabus ibn zabyan an abihi an jaddihi an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu qal ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yabhiju fakizai al-husaini wa yuqabbilu zabibatahu wa yaqulu waya ƙulu la'anallahu ƙatilaka ƙultu man huwa ƙala rajulun min ummati yubgidu itirati la tanaluhu shafa'ati kun je da hadisin yake ga isnadin shiga ko mata ne shi cewa daga jabir dan abdullahi al-ansari jabir ya ce wai hadisin fa da ifi ne kuma na ƙarya ne maudu'i ne malam da ya kawo shi sai da ya ce hadisin ga na ƙarya ne don haka sun kawo maka shi ne domin ka san ƙaryar da aka wa annabi kuma wa ya ƙirƙiro wannan hadisin ɗan shi a ya ƙirƙiro shi an fahimci wannan yan shi'a suka kirkiro shi sannan muna da ire-ire na cikin littattafan na yan shi'a idan lokaci ya yi za mu fito da littattafan na yan shi'a mu karanta gashi su suka ruwaito ma asali suka ciro shi suka so su kawo muna mu suka rubuce suka ce to kusan da wannan ƙarya ce aka wa annabi cewa jabir ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yufhijo zai zayil husaini ya buɗe cinyoyin husaini wa yuqabbilu yana sumbatar zabibata huwatan zakare shi sumbata ba tsutsa ba akwai bambanci tsakanin mi sumbata haka da kama haka a tsutsa ko waya ƙulu yana cewa la'anallahu ƙatilaka. Allah ya la'ani wanda zai kashe ka qultu sai jabir ce sai na man huwa wane ne zai kashe al kuma kala ce rajulun min ummati wani mutum ne daga cikin al'ummata yubgidu itirati wanda yana ƙin anafin zuri'ata la tanaluhu shafa'ati ce na bai samu shi wanda ni ina da tabbas cewa wanda ya kashe ma al dan shi'a ne kuma su kansu ba su musu cewa ya tuba da shi'a aka shirya fulan da shi aka je da shi ya shiga cikin sojojin yazidu aka je aka kashe al don shi ne ana kashe al-hussein ummu ta ce allah da ya la'anci mutane iraki sun kashe mana hussein muna da hadisai muna da hujjoji amma cikin littattafan da shi a cewa su suka kashe shi da kansu to wannan hadisin malamanmu sun ce hadisin ƙarya ne sun kamo da shi domin mu san ƙarya ne da ibnu asakir ya kawo ga hadisin cikin tarihi madinati damashq tarihin madinati salam yace ce ƙalal khadibu haza hadisun mawdu'un wannan hadisin hadisin ƙarya ne ya ce sanadan wa matanan to kana ɗauka shi ka yi magana da shi kai baka da lalabe sai inda magana ta zo mai muni game da annabi ita kake so ko da ifiya ce za ka ɗauko kai ta yaɗawa kana tafi zige-zige ba ka karantar da mutane sallah ba ka karantar da su azumi ba ka karantar da su komai sai waɗannan mu ya ce bai nisa ni cikin tunanina an ya kuna ibnu abil azhari cewa ibnu abil azhar wa shi ne kirkiro wannan hadisin sun mana sabahu ila qabusi sannan safta shi zuwa ga qabus an abihi an jaddihi an jabirin ibnu asakir da kanshi ya faɗi ya ce hadisin da ifi ne ko so wannan qabus bin abi zabyan ɗaya ne daga cikin da ifancin hadisin shi nan ciki an ce an ƙabu ibn zabyan an abihi an jaddihi an jabirin ko daga qabus dan zabiyan daga baba ne daga kaka ne daga jabir to wannan qabus dan zabiyan din a kula malamai sun da afashi imamun nasa'i ya ce ifi ne ibn hibban ya ce ifi ne abu hatim arrazi ya ce ifi ne don haka malamai suka tabbatar da ifi ne ka duba cikin ka duba littafin mizanul itidal fi na kadin rijal na alhafizu zahabi mujallar na biyar shafi na 445 sa'an nan ka duba silsilatul ahadisi da'ifa ƙarƙashin hadisi na 2029 idan kana so sai ka je mujallar na biyar mujallar na nawa mujalladi na biyar shafi na 44 za ka tarar da wannan hadisin za ka tarar da wannan rajul din qabus bin abi bayan. mala yana bayani akan cewa za'ifi ne malamai sun riga sun san za'ifin mutum ne kun ga za'ifancin hadisin na farko ko cewa cikin isnadin shi akwai qabus bin zabayan da'ifanci na biyu akwai muhammad bin maziyad bin abil azhar malamai sun ce wabba'un makaryaci ne imamu khatib ya ce shi ma ya kirkiro wannan hadisin imamu dara kutuni ya ce da ifi ne rawuya anu a hadisun maudu'a an rawaito hadisai maudu'ai daga gare shi imam abul hassan al-furat ya ce ittafaqa ahalul hadisi ala annahu wadda malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa makaryaci ne imamul marzabani ya ce ka zabahu ashabul hadis ka duba littafin mizanul itidal fi na kadin rijal na alhafizu zahabi juz'i na shida shafi na ɗari uku da talatin imamu zahabi yana cewa haza hadisun mawdu'un wa muhammadu ibn maziyad bin abil azhar ya ce kazzabun haka ma imamu shaukani a littafin shi na kawa'idul majmu'a juz'in farko shafi na 388 ya ce wannan hadisin na jabir wanda ake magana annabi ya sumbanci zakarin al-husaini bin ali ya ce khadiba ya ce maudu'un sanadan wa matanan ibnul jauzi ya zo da shi a littafin shi na al-mawdu'at ya ce hadisi ne mawdu'i ƙarya ce aka ƙirƙiro ma annabi ka duba kitabul mawdu'at na ibn al-jawzi juz'in farko shafi na 307 sannan imamu suyuti ya zo da shi a littafin shi na lali al-masnu'at fil ahadith al-mawdu'at juz'in farko shafi na 358 yace hadisin mawdu'i ne Allahu akbar illar hadisin ta uku akwai yan kida'i cikin isnadin hadisin sa'id bin amir wanda ya ruwaito daga qabus bin abi zabayan bai taɓa ruwayar hadisi ga qabus ba malamai sun tabbatar da sai bayan rasuwar qabus sannan aka haife shi ina je ga qabus sai bayan rasuwa ta sannan aka haife shi ma kadiba tarihu bagadad na imam khadib al-bagadadi juz'i na uku shafi na 290 za ka tabbatar da haka illa ta hudu an jaddihi wannan jaddu kabus malamai sun ce ba a ma sani ba ko kahiri na ila ma kafuri ne balle ma a ce yautar waya to irin wannan ya za ka ɗauko ka ce gata kana faɗa ma 'yan jarida ni yanzu ma nake bincike a wani hadisin inda aka ce manzon Allah ya ya ya ya ya ya ya tsotsi gaban al-Husaini bin Ali dibi wannan kazamtar kaza kaza kaza kaza hadisi ne maudu'i daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari na biyu akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda imamu tabarani ya zo da shi a mu'ujam al-kabir a lokacin da yake wannan magana yana rike da eh, al al-kabir na imam tabarani juz'i na shida shafi na saba'in da biyar shine hadisi na dubu goma sha biyu da ɗari hudu da arba'in da tara ga al muujam al-kabir nan na imamu tabarani littattafan Allah ya samu na da su imam tabarani ya ce haddasa al hassan ibn aliyin al fasawiyu sana khalid ibn Yazida al basariyu sana jarirun an ƙabu sabni abi zabayan an abihi an ibn abbas qala aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa cewa ɗan abbas ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa farraja fa zai zai da husaini ya buɗa cinyoyin husaini wa ƙabbala zabibatahu ya sumbaci zakarin Hussaini. to wannan hadisin cikin isnadin shi akwai qabus bin abi zabayan na yi bayani akan cewa da ifi ne ko qabus bin abi zabayan da ifi ne sannan wannan hadisin alhafiz ibn hajirin al-askalani ya zo da shi a littafin shi na talkisul habir juz'i na farko shafi na 127 ya ce wannan hadisin hadisi ne mai rauni imamu shaukani ya zo da shi a nailul autar juz'i na biyu shafi na 53 ya ce hadisi ne za'ifi